أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن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

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu yake wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tasirin wata Ramadan yau muna juma'a ashirin da daya a ramadan na shekarar dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina daidai da ashirin da biyu ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta milaniya na karatu a cikin suratu lukman kuma a karatunmu na mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha uku daga cikin ayoyin surar yau sha Allah za mu ɗora da aya da take biyar ita ita ce aya ta goma sha hudu wannan aya ta goma sha hudu ta zo ƙarƙashin ayar da Allah ya mana bayanin cewa eh, Luqman ya waɗansa wasiya da bautar Allah da kuma kada ya haɗa kowa da Allah wurin bauta. Ita ya bunayya la tushrik billah. Gaba ya gama masa bayani da bayanin illa shirka cewa shirka shine zambo inda shirka la zulmun azim shine zalunci mai girma. Sai Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahd Allah ya yi wasiya ga dan adam da iyayensa kaga kenan ta kawo aya ta kawo haƙƙin iyaye bayan haƙƙin Allah kamar yadda ayoyi da dama zaka ji Allah ya ce wa abudullah wa la tusrifu bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsan inda Allah ya kawo haƙƙinsa cewa haƙƙinsa abota masa shi shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da kowa ba wurin bauta abu da biyu da Allah zai kawo shine a kyautata wa iyaye shine wa bil walidayni ihsana to kamar haka Allah ya ce wa wasainal insana bi walidayhi mun wa adam wasiya da iyayensa inda an suka fito Allah zai ce mun yi da iyayensa da kyautatawa wasannan insani bi walidayhi husna kamar da za su mafi lantarki da gabata haka nan ma a suratul ahqaf Allah ya ce wasannan insani bi yi husna a wata kira a wata qira'a da insani bi walidayhi ihsana kaga duka Allah ya mata amma nan Allah bai ambata ba kuma ya riga ya ambata a can da ya ce ya maka wasiya da iyayenka ka san wasiyar da ya yi ta gare ka yanzu da iyayenka ita ce ta kyautatawa. Zura ka koda bai ambata ba a nan to kaga waccan ta fassara wannan cewa wasiya ce da iyaye ka kyautatawa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin Allah ce tana lokacin da mahaifiyar shi ta roke shi rauni kan rauni kaga wahnan ala wahanin hali ne wasu malaman fasara sun ce hali ne da ita uwar ta dauki cikin yaro tana halin rauni duka rauni tana da rauni kuma ta ƙara wannan ya ƙara mata rauni a ƙarfi a haka don hali na ta wasu wasu ka a hali ne na shi yaro shi jaririn ta ɗauki cikinsa a rauni cikin rauni ma'ana yana cikin ruwan mali ya zo zama gudan jini ya zo zama tsoka haka duk wannan abu ne mai rauni haka nan ya zo zama jariri a cikin cikin cikin abu ne mai rauni aka zo aka haife shi abu ne mai rauni sai haka rauni wahanan ala wahanin rauni fara rauni haka yi tunibiya har lokacin da ya kammala karfansa Allah ce to duk haka tana haƙuri da shi wa fi saluhu fi amai kuma yayansa cikin shekara biyu kaga kenan takkata wajen shekara biyu tana wahala da shi yana wahala da shi tun yana ciki haka nan ya hoto yana buƙatar taimako in ta yi bacci to ya yi bacci in ta samu hutu to yana cikin kwanciyar hankali amma matuƙar yana cikin damuwa ta tana cikin damuwa da aka haka damuwarta damuwarta ce ta ma damuwarta ce haka ta yi ta yi haka ta yi ta rayuwa da shi har wannan tsawon shekara biyu daga ta wahala ta cancanci a ce ya saka mata ka sakamako ta cancanci a ce ya yaba mata isa Allah ya ce a nishkurin li wali walidai cewa ka yi godiya gare ne da ji Allah godiya ga Allah ka bauta masa shi kada kare ka da kowa da shi wali walidai ka iyayenka su ma ka yi godiya gare su shine ka sautata musu ba gode musu game da wannan eh, alkhairi da suka gabatar zuwa gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yashkuru Allaha bal la yashkuru an-nas wanda bai gode mutane bai gode ma Allah to kaga idan ka gode ma iyayenka ba wannan abu da suka maka to ba za ka gode ma Allah ba Allah ya ce ilayyal masir zuwa gare ni makoma take in kayi abin da Allah ya ce maka ka yi, ko baka yi ba zuwa ga Allah za ka koma in kayi ka ga kyakkyawan sakamako in baka yi ba ga mummunan sakamako idan ka kyautata ma iyayenka ka guda musu in zuwa ga Allah za a koma can za ka ga kyakkyawan sakamako ma da kyautata musu ko ko ka ga mummunan sakamako game da musu guda musu Allah ya ce wa in hadaka idan suka nace suka yi ta kokari aljuhul shine kokari mutum ya kai makwarar kwazo da himma da karfinsa shi ne jihu da ka ma'ana ko da iyayenka sun so sai ka kafarta kuma suka ɗau matakin da za su ja hankalinka da ka kafarta da shirka ya Allah Allah ce to ko da sun kai makwarar ƙoƙarinsu a kan sai sun jayo dawo ka zo kai shirka Allah ke fada ta tsaye ruma shekaru ya amfani da wa'in jahada aga ta hada ma'ana kaiwa makura aka ji da suka yi da dabara da nasiha da nuna da cewa shiga cikin yanayi da za ka tausaya musu ko ko tilastawa ko ji da suka yi Allah ya ce fara to fi'uha wa in ka. ala an tushrika bi suka yi kokari suka nace suka matsa maka akan sai yi shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abin da ba ka da ilimi a gare shi da ake nufi da abin da ba ka da ilimi gare shi shi ne bis shirka an ake shirka to ba a yi ta bisa ilimi ba saboda Allah bai taɓa saukar da wani littafi cewa a yi shirka ba Allah bai taɓa aiko da wani manzo cewa a yi shirka ba da haka duk inda aka yi shirka to an yi ta ne bisa ga rashin ilimi a gane ko an yi ta ne bisa ga rashin ilimi kamar da yake cewa eh, irin wanda da inda ya zo an yi shi na bisa da rashin ilimi duk wanda ya bauta ma Allah to babu ilimi saboda Allah ce wasu kalmar arsalna min qabli ka zulu sulina ja'alna min duni rahmani alihatan yu'badu da haka Allah bai da ba Allah bai sauko da littafi ba da yake bayani akan shirka haka nan Allah bai aiko da manzo ba to da haka duk wanda ya shirka ba bisa ilimi da haka kada mu da cewa ana nufin idan suka muka kai shirka da Allah ga abin da baka da ilimi kenan akan samu wata shirka wacce ita kuma da ilimi an gane to ba haka yake ba an gane yace wa man yad'u ma allahi ilahan akhara la burhana da duk wanda yake kiran wani abun bauta ba Allah ba to ba shi da burhan ba shi da hujja ana babu hujja to haka nan shi ma babu ilimi Allah ce to fala tuti'hu ma karka musu biyayya wannan aya kamar da malamin tasiri ke kawa ta sauke daga sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu Sai daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai daga cikin wanda yake fitacce ta ya kasance fitacce ne gurin ta'a da tsananin biyayya ga mahaifiyarsa sai Allah ya masa baiwa sai musulunta haka dai karɓi musulunci da kowar ta samu labarin ya musulunta sai hankalin ta ya tashi ta shiga damuwa ta kira shi ta ce bata gane ma wannan addinin da yake kai ba kuma tana rantse masa lalle ya bar wannan addini kuma ta rantse masa daga yau za ta fara yajin cin abinci har sai ya bar addinin nan za ka ko ya bar addinin nan ko ta ci gaba da yajin cin abinci har ta mutu ta mutu a samu abin faɗa a kansa a ce ga wanda ya kashe uwarsa sa'ad ya ce mata kake ita ita ko in ya ta gabe yi ba to ya bar wannan hadisi ya ta fara sai na yini daya ya ce mata kakki don wani adini ba zan bashi ba sai da ciyar bata ci abinci ba ta galabaita shi gari ma ta sake jurewa ta daure ta sake yin da ciyar bata ci abinci ba ta yi da ta kwana kaga kwana bi a jiyar bata ci abinci ba ta galabaita ta ƙara tsananta a yini na uku ya ce mama ya mishi gaskiya ya wallahi idan kina da rai ɗari yace wallahi rai ɗarin nan in za su dinga karewa da ɗaiɗai da ɗaiɗai wallahi sai sun kare gaba ɗaya kakaf kuma ban bar addinin ba da haka wallahi in za ki ci abinci ki ci abinci amma wallahi ba zan bar adini nan ba shi ne daga nan sai ta haƙura sai ta fara cin abinci to shi da Allah ya ce wa da hada ala an ka bi ma laysa laka bihi ilmun la tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf a ga duniya a musu zaman da abu mai kyau fahimance su da abu mai kyau suna buƙatar ba ka kyautata musu suna buƙatar taimako ka taimaka musu suna buƙatar girmamawa ka girmama musu ka je ka gaishe su ka musu ladabi ka musu duk abin da ya kamata ka musu abu ɗaya ne ba za ka musu ba abin da ya saba ma Allah domin haƙƙin Allah kanka ya hakkin su a kanka Allah shi ya halice ka shi ya halice su kaga haƙƙin Allah shi ne sama so haƙƙin su yana samuwa idan bai ci karo da hakkin Allah to amma yanzu na an samu cin karo Allah ya ce bai yarda da shirka ba su kuma sun ce sai kai shirka to ga wannan ba haƙƙin su wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai ya kamata kai ma biyayya amma abin da ya shafi kyautatawa wannan labasa asma bint abi bakr siddiq radiyallahu anha ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi da mahaifiyata ta zo daga makka kuma ta zo a bukace tana da bukata kace yana iya yiwa in taimaka mata amma ba musulma ba ce mushrika ce amma ya halatta in taimaka mata a matsayinta da mushrika saboda mahaifiya ta ce annabi ya ce ya halatta ta fi taimaka wa mahaifiyarki za ka kenan ka zo ko da mahaifinka mushriki ko da mahaifinka wani iri ne ko ya waje ba zai ka taimaka masa da kyautata masa abu ɗaya ne ba za ka yi ba idan ya tsaya akan cewa sai ka bar addininka sai ka haɗa Allah da wani sai ka kafirce mu Allah da manzansa wannan shi ne abin da ba za ka ba Allah ya ce ilayya marji'ukum zuwa gare ni makoma ku da kai da iyayen duk gare da za ku kuma kowanne ku zan muku hukunci Allah zai muku hukunci gaba ɗaya akan tauhidi ne mu sai ku da tauhidi ku rika tauhidi ko ba ku rika tauhidi ba shine na farko idan an samu tauhidi sai a zo mutum ina haƙƙinsa a kansa don haka idan babu tauhidi duk wani aiki da aka yi na kwarai ya tashi aikin banza idan babu tauhidi don haka tauhidi shi ne jigo kuma akan shi Allah zai yi tambaya haka fa kun tunta kuntum da zan ba ku labari da abin da kuka sake kuke aikatawa irin wannan ba da labari shine ba da labari tare da hisabi akwai baka labari ka ji ba za a baka labari kuma ba da labarin kunshe da hisabi da sakamako akan aikin da ka aikata na'am

ci gaba da wasiyar da lukman ya waɗansa ya buɗe masa da cewa ya bunayya ya tushrik billah ya aka kawo wasiya ga kyautata ma iyaye a cikin wasiyar da ya yake matansa domin a nuna cewa ya waɗansa wasiya da kyautata ma iyaye wallah ya nuna mana wannan wasiya ba ta lukuma da bacci. wasiya ce ta Allah shi sa Allah ya ce wa wasaina lil insani bi walidayhi ihsana to da ka wasiya ce ta Allah yayi wa ɗan adam ya kyautata ma iyayensa luqman ya yi amfani da wannan wasiya ya ita da ita ga dai shi haka nan ci kuma ya ce ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal hadani idan ta kasance mecece ta kasance wasu malamai sun ce ana nufin kyakkyawan aiki da mummunan aiki ma'ana aikin gadi yadda yake saboda ƙa'ida ta gabata ya rufe da maganar aiki fa unabbi ukum bima kuntum ta'maluna kaga aiki ka ne ayyukan nan da mai kyau da mara kyau an suka komin kankantar su in takum qala ha" da dabir yaudu ilan ayyukan su ayyukan idan suka kasance qala habbatin amma kwatan kwacin kwayar har dalil shine kobayya kamar kwatan kwacin kwayar kobayya gurin kankanta fatakon fi sakharatin sai kuma ta kasance cikin wani kwanalan dutse kaga ta ita kanta ko a bayyane take saboda kankanta kankanta zai hana ka ganta ballantana kuma ga ta da kankanta sannan kuma a cikin falalan dutse ya ce autis samawa ko ko duk da kankanta ta kasance a cikin sammai kofil arbi ko duk da kankanta ta kamar na kwayar komayya ta kasance kuma cikin ƙasa ya ce ya ake bihar Allah zai zo da ita saboda Allah ya san inda take yana sane kuma yana da iko yana da ilimin da zai ɗauko ta a ko'ina ya kawo ta domin a maka hisabi a kai shi ne fasala na wasu malamai da suka fassara cewa inna ha lamirin yana kuma ga abin da ya gabata shi ne abin da za a fahimta na bai ba kuntum ta'maluna ana nufin aiki mai kyau ko mara wasu kuma suka ce a'a inna ha lamirin sha'an lamirin ne da ke nuna yanayi inna kaman hu man yushrik billahi kamar hamzan innahu ana nufin yadda al'amari yake ba innahu wani rubutun bane ko ana nufin wani abu da jirin yake koma haka nan kamar da Allah yake cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur kaga innaha yanda take ma'ana yanda al'amari yake innaha ba wata abu bace lamirin ke koma a'a lamirin sha'ani yanda al'amari yake yanda sha'ani yake shine la ta'mal absar haka nan masu suka ce ha inda al'amari yake in taku tsala habbatin aiki mummunan aiki ko kyakkyawan aiki in ya kasance kwatan kwacin kwayar komayya da ya kasance kuma bayan haka da kan kaddata sa kama da kwayar komayya ya kuma kasance bai kasaratin cikin falalan dutse ko a samai ko a ƙasa ya ce bi hasa a wannan wasiya ce yake masa na nuna masa cewa Allah yana lura da kai wani yake da muraqaba cewa duk aikin da zaka yi san cewa Allah na kallon ka kuma Allah na lura da kai kuma Allah na kididdige maka ayyukanka to zaka ka kasance ko a inda ba a ganin ka ka sa a ranka Allah ka ganin ka kuma ka sa a ranka duk aikin da kai mai kyau Allah na ganin shi kuma zai zo maka da kiyaye maka sakamako a kai da aikin da kai mara kyau Allah na ganin ka kuma zai zo da shi kuma zai maka sakamako to kaga wannan shine tarbiyyar da ya koya masa cewa inna hadithakum qala habatin min khaldalin takum fi tafsiratin aw fi samawati aw fi ardi yati biha Allah malaman tafsiri suna kawo ruwaya da malaman tafsiri ke kawo musamman ruwaya da sulbi ya kawo ruwaya bisa zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud da zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa sakha falalan dutse da ake nufi anan shine wani falalan dutse da ke can kasan kasa wanda shi ke tallaba da kasa suka ce wani dutse ne a can ƙasar ƙasa shi ke zaba da ƙasa kuma haka ma'ana Allah yana nufin ko da tana cikin wannan dutsen ne wanda ba kuma san da shi ba amma Allah ya san da shi ga abu ga kankanta kuma yana cikin wannan dutsen ya bi hannu amma dai magana mafi inganci shi ne da kawai balalar dutse wannan dutse Allahu alam ya da ibn kasir ya ce da alamu cewa maganganu da aka dauka daga maganganun ahlul kitabi wanda annabi sallala alaihi wasallam ya ce ko tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibu haka yace inna allaha latifun khabir Allah ta'ala da lutfi kalmar lutfi ibn ashur ya kawo ta da asalin ma'anonin ta cewa tana zuwa ma'ana biyu akwai lafafa na lutfan lutfan shine sassauci da jin kai shine lutfi akwai kuma lutufi na abin da yake lakufa shi kuma abin da yake yayi yi tsauri saboda kansarsa ya yi tsauri da ba a iya gane shi shi ake kira latifin abin da ke da tsauri yana da wahala yana da rashin nauyi ba a iya gano shi to shi ne latif ya ce duk waɗannan ma'anoni suna shiga Allah ta'ala latifin ne da sassauci ne da jin kai ga bayansa. Wannan Allah ta'ala duk yanda abu yake Allah yana sanar da shi. matsar ya shige cikin dutse ya shi da kankanta da Allah sarfantuwarsa talzifun yana sane da irin wannan kuma ya san inda zai zakulo shi ya sa suke cewa kalmace da take dauke da ma'anar ilimi da kudura kammalallu kammalallen ilimi da kammalallen kudura haɗin waɗannan siffofi guda biyu shi ke ba da ma'anar matsayi sannan kuma Allah khabirun ne mai yawan sani ne haka Allah yana sane da ita 原来的我们衣服，也是年年都在过着，也是年年都在搞着，做那些什么图案呀、什么花啊、呃、楼梯布和布呢？ واتنا عنا واغفر على ما أصابنا إن ذلك من عزم Allah ya ce ya bunayya aqimis sala ci gaba da wasiyar da Luqman ya wadansa yace ya kai dan ka tsayi da sallah ababen da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin da bawa ke kasancewa tare da ubangijinsa shine lokacin da ke cikin sujjada za ka sallah ita ce mafificiyar ibada ita ce ibadar da Allah ta'ala Zai ya ko mala'ika ya dauki manzo sallallahu alaihi wasallam ya haura da shi sama ta sama ta biyu sama ta uku har sama ta bakwai har aka kai inda shi mala'ikan bai karasawa zalla sallallahu alaihi wasallam ya karasa sama sama ta bakwai sannan Allah ya fara da ta masa wannan sallah wannan ya nuna mana muhimmancin wannan sallah Allah ya hiya khamsun wa hiya khamsuna to da ka sallah ba karama ce. yace to ya kai dan dana ka tsaye da sallah ya kuma wasiyar da ya masa bayan sanar da shi Allah ya sanar da shi Allah ya sanar da shi haƙƙin Allah cewa ba a haɗa Allah da wani wurin bauta sannan bayan haƙƙin Allah haƙƙin da bai ke biye da shi shi ne haƙƙin iyaye sannan ya kawo masa cewa ya zama to mai sanar da abin da yake aikatawa Allah na kallonsa sannan sai kawo masa batun ya kawo masa batun a tsaye da sallah sai da sallah ya kunshi iyaye ta da aiwatar da ita da tsare ta a akan lokutanta da tsare ya ba da rukunanta da wajibanta da duk abubuwan da sallah ke bukata duk wannan na karkashin tsayi da sallah wa amur bil ma'ruf kuma kai umarni da ma'ruf abin da yake sunne shi ne abin da kyau duk abin da yake mai kyau to kai umarni da shi wanha anil munkari kuma kai hani daga munkari wannan na daga cikin dukkan wannan al'umma ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin abin da ya jawo mata daukaka saman sauran al'ummomi Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa kasance mafificiyar al'umma da aka fitar a cikin mutane saboda me saboda ta'muruna bil ma'ruf ba ne da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkari kuna hari daga mummunan aiki wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah wannan ya yasa kuka zama to khayra ummatin ukhrijat lin-nasi suna kaga daga cikin sukar muminai umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki Wasu wasbir alama a asabaka kuma kai haƙuri ga abin da ya ya ka kuma wani yana da alaƙa da haƙuri da abin da Allah ya kaddaro duk abin da Allah ya kaddaro maka to kai haƙuri ne shi saboda Allah shi ke kaddara al'amura kuma shi ke dauke su duk abin da Allah ya kaddaro to babu makawa ga wannan abu ba ka maganin wannan abu da kuma cin wannan jarabawa shi ne kai haƙuri idan Allah ya jarabawa da wata masifa to kai haƙuri shi ne ka wannan jarabawa duk wani kunci ya daga hankali ya tada hankali duk ka magance wannan matsala wasu malamai kuma sun alakanta shi da abin da aka ambata shi ne wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar cewa kai umarni da bitawan aiki kai hali daga mummunan aiki kuma ka sani cewa waɗannan abubuwa ba ka yi wa sai da hakuri domin kana yi za ga abubuwa za ka ci karo da abubuwa wanda sai ka yi haƙuri sannan ka iya jurewa kamar da Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah ka ba abin da aka maka wahayi da shi kuma ka yi haƙuri a lokacin da Allah zai yi hukunci Ba ga shi ma nan da haka ala halin wannan aya ta ƙunshi wancan kuma ta ƙunshi gaba ɗaya. ta kunshi ka yi haƙuri ga duk abin da zai same ka ta hanyar isar da sabon Allah da umarni ga kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki duk abin da zai same ka akan wannan ka yi haƙuri haka nan ma abin da zai same ka na rayuwa wanda ba ma sai ta wanda ta harki ba duk abin da ya same ka ta rayuwa musiba ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu to za ka sani cewa duk masifa da Allah ce kuma ka yi haƙuri to ita ma ta shiga cikin wannan da haka ayar ta gaggare ta gangame haƙuri ga yin umarni da kyakkyawan aiki ta ne daga mummunan aiki sannan kuma ta bunshi hakuri ga dukkan kaddarori da Allah ta'ala ya turo inna zalika min azmil umar wannan na daga cikin manya-manyan al'amura al'azumi su ne abubuwa na wajibi suna cewa azumul umur abubuwa na wajibi wadanda Allah ya wajabta saboda asalin azum shine mutum ya zartar da abin da ya kula niyyarsa abin kai abu ka tsaya ka yi shawara ka duba ka ga haka ne ka gamsu cewa daidai ne to shi kenan kawai sai ka shiga gaba ka sa kawai ka shiga wannan aiki ba tare da tarar da ni ba to ne take kira azama Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fa idza azamta fa tawakkal ala Allah idan ka azama zartar za ka yi abu to ka dogara ga Allah to wannan shi ne azumin umur ma'ana abubuwan da suke azum wasu ce azumin umur tun da azum kaga abin da aka zartar za a gudanar babu komawa da baya wasu da ke ana nufin wajibai da Allah ya wajabta kaga wajibai da Allah ya wajabta kaga su ma suna cikin azmul umur saboda abubuwa ne da Allah ya riga ya zartar da su kuma sun tabbata ba juyawa da baya gare su kaga sun zama wasu masu suka ce a ɗabi'u ne da ya kamata wanda duk wani mutum mai mutunci mai kamala to zai ke da su kamar ɗabi'u na gari mutunci kyautatawa eh, karamci duk waɗannan ɗabi'u ne na gari to kaga wanda mutumin kirki na ƙwarai zai wasa da waɗannan abubuwan kuma yana tsaye a kansu to sai ake kiransu azumar umar za ka ma'ana dai azumin umur muhimman al'amura waɗanda suke tsayayyu kuma waɗanda ake rike da su da waɗannan suna da cikin abubuwan da ya kamata ku rufe da su ku yi a kansu na Thank you. Allah ya ce wala tusa'ir haddaka haddaka shine kundukuki kuma tu, har ka tsakatar da shi tusa'ir ko tusa'ir a wata kira ɗin ma'anar ta karkatarwa da aka karka karkatar da kuncinka daga mutane karkatar da shi alama ce ta girman kai malaman larabci suna cewa asalin kalmar an ɗauko ne daga kalma ta wani ciwo ne da yake samun rakumi ana kiran shi sa'ab ciwon nan ciwon idan ya samu rakumi a wuya sai zama na saboda wannan ciwon rakumi bai iya mika da wuyarsa sai da ya karkatar da wuyarsa to sai aka kamanta yadda mai girman kai yake karkatar da wuyansa daga mutane domin kyamarsu da nuna da wulakanta su da nuna ba kowa ba ne su sai aka siffanta yadda yake karkatar da fuskarsa daga gare su da yadda raƙumi ke karkatar da wuyansa saboda ba ta ce za ka ce la tu sa'ir haddaka za ka karka dinga kau da kai daga mutane karka dinga ɗaukar mutane ba kowan kowa cika ba shine la tu sa'ir kai har wani tarbiyya ce kuma ne ke waɗansa, ɗansa ya masa tarbiyya game da haƙoƙin Allah ya masa tarbiyya game da haƙoƙin iyayensa sai ya zo masa tarbiyya kuma yadda zai mu'amalanci mutane yadda zai zamantakewa da mutane ko zamantakewarsa da mutane kar gina ta akan girman kai la sair khaddaka lin nas ka kauda kanka daga mutane da kauda fuska da nuna baka isa ba la tamshi fil ardi maraha kuma karka dinga tafiya bayan kasa da kakaba da iko da isa da dagawa da ganin kai ka isa ana tafiya taku dai dai yace to karka yi haka wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah zai kaunar duk wani mai girma kai shine mukhtal muhtal mai girman kai da nuna girman kai a tafiyarsa a jikinsa a maganarsa wannan shi ne kuyala kuyala nuna girman kai a maganar ka maganar ka ma ka dauka kai ba daidai take da kowa ba a tafiyar ka ka dauka tafiyar ka ta mamanta da kuma kai saboda kai tafiyar ka ta musamman ce takun da kake yi na musamman ne to duk wannan ne kuyala yace kar kai haka Allah bai kaunar masu irin wannan zaka da kaje kaje baka kanka cikin wannan Allah ta'ala ya ji kaunar ka idan Allah ya kaunar ta kaba shi kenan ka shiga damuwa ya zo hadisi masu Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa idan Allah ya kaunaci bawa sai Allah ya kira mala'ika Jibril sai ce ya Jibril inni uhibbu fulanan fa uhibbu lalle ina kaunar wani ka kaunace shi sai mala'ika Jibril ya kaunace shi sai mala'ika Jibril ya kira da mala'iku gaba ɗaya kaka cewa ya ku jama'ar mala'iku ku sani Allah na ƙaunarwa ne dan haka ku kaunace shi sai duk mala'iku su kaunace wannan bawan sai kuma Allah ya sanya masa kauna a bayan kasa da wanda Allah ke kauna shi yace haka nan ma shi da gefe idan Allah ya ki mutum bai kaunarsa sai kira mala'ika jibril ya ce ba na kaunarwa da dan haka kar ka kaunace shi sai mala'ika jibril shi ma ya ji bai kaunarsa bai san sai kira a cikin mala'iku gaba daya cewa Allah zai kaunar wani don haka kuma kar ku shi shi shikenan sai a ya masa kiyayya a bayan haka ko yana da girman kai abinda ta zai jawo a ce Allah zai kaunar ma abokinsa to kada mutum ya kuskure ya faɗa shedan ce ingiza ka shedan ce nuna maka kai ka kai ka isa ka wuce ya kamata a san matsayinka ya za a san matsayinka sai ga yadda za ka yi tafiya sai a matsayinka ga yadda za ka yi magana sai a canza matsayinka ga yadda za ka dinga yi sai a canza matsayinka to duk wanda shaidan shi shaidan abin da yake nufi ya kai ka ya baro yana so ya samu abokanan shi wuta wuta tare da shi to shi sai ke ta da mutane ka bi hatara da irin wannan mummunar ɗabi'a haka nan faƙurun mai alfahari alfahari shi al alfahari faqurun wanda ke da yawan alfahari ai na yi kaza ai ni ne dai kaza ai waye isa yi kaza in ba ni ba waye yayi kaza in ba ni ba ai ni ce kaza ai ni ne kaza ai ni ne kaza to wannan ne alfahari wannan ɗabi'u biyu da na daga haka ba cikin ɗabi'un da Allah bai kaunar ba ta waɗannan ɗabi'u da haka duk wanda ke da wannan ɗabi'u su ba zuwa ga Allah kuma ya daina kasan cewa ba alkhairi za su jawo maka ba ɗabi'ar girman kai da kuma ɗabi'ar alfahari Allah ya mana gari وقصر في مشيك من إن Allah ya ce waqsid fi mashi ka takaita cikin tafiyarka tafiyarka ta zama to matsakaiciya ita ba mai tuni ba kamar na rashin hankali sannan ita kuma ba da sannu-sannu sosai ba irin ta masu ɗagawa da jiji da kai ana tako ɗaya bayan ɗaya kamar ba za a taka ba ya ce tukar kai irin wannan kar wancan kar wannan wata iti mashi waga dodumin sosai ba kuma ka sassauta cikin muryarka kada zama da muryarka kana ɗaga ta sosai haka nan kar muryarka ta zama kana magana a hankali ta inda ka fi ƙarfin ka yi magana har a jikin dai ka hankali wani sa'in ma kana da kusa da kai shi ke isar maka da magana kuma kai ba ɗebe ba kai ba wata jarabawa Allah ya baka ba kana da yadda za ka ɗaga murya ka isarwa da mutane bayanai amma saboda ganin kai ka wuce kai magana daga murya da dai kai magana kusa kusa mutum na so su yi matso kamar kana masa raɗa to ne ji magana da kake biya ba ko kana da wani kusa da in ka faɗa sai ya ce to ga abin da kace in ka faɗa ya ce ga abin da kace kada duk wannan yi wani zamana matsakaici ka faɗi magana daidai inda za a ta. kuma magana ta daga murya ba ta zama kamar murya da ba ta da kaci ba ta da kyau ita kuma ba magana wacce take ba a ji ba wanda shekan ke nuna maka kar ma ka daga murya kai maganar a hankali dan ka nuna ka isa kuma ka kai wani matsayi Allah ya ce inna ankara al-aswati la sautul hamir lalle mafi munin sauti shine sautin jakai alhamir jakai jam'i himar imarun guda ɗaya in suna da yawa sun zama hamir haka nan ko humur hamir kamar yadda ya zo a nuna sautin hamir haka nan ta ya ce wal qaila wal jala wal hamira kaga hamira a cikin wannan mutum dan kuma da Allah yake cewa ka annahun humurun mustanfira humurun da damar biyim kuma jam'i ne da zakai zakai su ne humur amma yana aka yi sukunan biyim to ya zama jajaye jami'in ahmar shine humurun an gane ko kuma inda yake cewa lam tara anna la anzala lam tara anna anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa min al-jibali judadun bid wa humrun mukhtalifun alwanuha kaga humrun nan da daurin limun ana nufin jami'in ahmar jajaye amma humur da dumar limun humrun da sukunin mim shine jajaye jami'in ahmar humrun da dammar mim shine jami'in himar dan haka da humur tahrir duk ma'ana su guda ma'ana sauti mafi kyama shine ankar ankar abin kyama ankara ya kyamata abu kiru yana kyamata fa huwa munkirun ne? kyamar abu shine munkir shi abin da aka kyamata shine munkar a gane shine munkar to abin da ya zama na mafi kyama shine ankar zaka ankar mafi kyama samtin da aka fi kyama shine sautul hamil sautin jakai ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku dinga zagin zakara domin zakara yana kwantar da mutane zuwa ga Allah yake ku ji zakara ya cara ya ga mala'ika shi kuma jaki in ku ga yawan nan kukan nasa shi kuma ya ga shedan ga kenan kukan jaki ko ne da da yake da alaka da shedan kuma yana yin ya ga shedan sabanin caran zakara wanda shi yana tara ne in ya ga mala'ika sannan kuma taransa na farkar da mutane zuwa ga sallah wanda saboda farkar da mutane zuwa ga sallah ne yake yi wanda bai shekara dinga bacin zakara saboda zakara na da eh, taimaka mana kuma zakara na kyautata mana saboda wanda zai isar da kai lokacin sallah a bakarar kyautata mana الله قال Allah ya hore muku da abin da ke sammai da abin da ke ƙasa Allah ya hore mana rana a ga rana tana fitowa da faɗi don buƙatunmu a ga Allah ya hore mana ita tana gudana don buƙatunmu mu haka nan wata Allah ya hore mana wata don buƙatunmu haka nan Allah ya hore mana ƙasa muna zaune a ciki za mu gina za mu zauna a ga buƙatunmu mun ya hore mana ita mu biya buƙatunmu a ciki haka nan Ah, Allah ta ala ya hori mana dabbobi za mu kama su mu yanka masu ci naman su kaga ɗan ƙaramin yaro ya riƙe akalan raƙumi wanda ya gawurta kuma ya dinga tafiya da shi inda ya so ya ja shi ya ja shi inda ya so ya tsaya tsaye da shi wannan da badan horewar Allah ba haka ba ta yiwuwa to Allah shi ya hore wannan dan Allah ya hore mana duk wani abu da ke bayan kasa mu tafi mu fitar da shi mu yi amfani yi bukatunmu da shi Allah ya hore mana dan da ya ni'ima a gare mu mu samu bauta masa shi yasa ya hore waɗannan abubuwa a gare mu kuma wa asbaga alaikum ya lullube a gare ku asbaga shi ne lullubewa asabiqu abu tufafi ana cewa saubun sabiqu tafa mai lullubewa to haka nan shi ma Allah ya yi amfani da kalmar asbaga lullubewa a gare mu ni'imu da yake ke kodan ni'imarsa gare mu ya ce ya lullube mu da ni'imominsa zahiratan wa batin waɗanda suke bayyana da waɗanda suke koyayyu. waɗanda muke ganin su da waɗanda ba ma ganin su mun Allah da yawa da ta dan waɗanda ba ma ganin su su suka fi yawa abin da ke gudana a cikin ka da irin baiwa da Allah ya maka da irin kariya da Allah yake baka daga cututtuka daga abubuwa da dama duk ni'imomi ne waɗanda baka san da su ba amma Allah ya san da su kuma Allah ya yi su a gare ka don haka hatta imomin da suke nan ma ba mu iya kirbiye su ba Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha don haka abin da ya kamace mu shine mu yi godiya ga Allah abin da ya kamace mu shine mu san mu kuma kada kada mu hada shi da kowa gurin bauta amma abin da kai ce shine wa minan nasi man yajadilu fillahi ghayra ilmin wala hudan wala kitabin akwai cikin mutane da zai jayayya cikin al'amuran Allah ce shi da ba za a ce Allah shi kadai a suna cewa a ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab ma sami'na bi hadha fil millati al in hadha illa ikhtilaf kana karetawa bayan duk waɗannan ni'imomi ya mance Allah ya halitta shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi ruwa ya ba shi iska da bai shekara ya ba shi abinci da zai ya ba shi kaza ya ba shi kaza ya ba shi kariya amma dai sun fita batun wannan sai jayayya suke ya za a yi a ce Allah shi kaɗe za a bauta wa minan nasu wani fi da lahi mai tsaye da ilimin ba tare da wani ilimin ba me ya hujjar ka a shi wata hujja ina hujjar da ta nuna cewa a bauta mu wani tare da Allah babu ina hujja ta addini ko a wani littafi da Allah ya saukar daga sama akwai babu ina hujja ta hankali menene hujja ta hankali ta bauta mu waɗannan gumaka ne fa'idar bauta musu ina hikima gurin bauta musu babu wala hudan kuma babu wani shari'a babu ilimi babu wala kitabin munir kuma ba shi da littafi mai haskakawa kaga babu wata hujja to idan baka da hujja bai kamace ka idan wani zo maka da hujja aka ya kamata ka karba kai baka da ilimi baka da ilimi baka san ake noma ba ba littafi ba karantarwa ba wata baka san yadda ake noma ba yau ne zai ciro kayan da yake noma in kai haka ka tona ƙasa ka saka iri ka jira ka ɗau lokaci sai ga Allah ya tsaron maka da abinci in ya fito ga yadda za ka yi ka gyara ga yadda za ka yi ka sarrafa ga yadda za ka yi kaga wanda ya zo karantar da kai sai ya ce ya zo maka da ilimin abin da baka sani waɗannan mutane ba su da wannan ilimi to sai gashi Allah ya turo musu wanda zai sanar da su ilimi to amma ya saka mu'amalance shi shine ayat da take gaba

Allah ya ce wa idza qila lahum aka da su a gare Allah ya tuba zane, suka ce da su ta farkin nan fa da kuke kai ta farkin ya rafa ba a haɗa Allah da kowa wurin bauta da aka ta farki madalici ku keɓance Allah da bauta shi shi kadai ga hujja ga sako da wurin Allah kuma an hankalta ma ai wanda ya halice ku ya baku arziki ya muku kaza ya muku kaza ai shi kamata ku bauta ba wanda bai tsina na muku komai ba daga san gaya musu gaskiya wa za qila lahum ittabi'u ma anzala Allah kuma abinda Allah ya saukar na daga littafin sa ku kadaita shi da bauta ku bi manzannin sa qalu sai su ce ban ittabi'u ma wajadna alaihi aba a a a kai dai kawai mu dai kawai za mu ba abinda muka isko iyayen mu akai mun isko iyayen mu akan shirka to suna nan akan shirka daram ne hujja ba sa bukatar sanin hujja kuna da wata hujja ta bauta a ba su da wata hujja sai ce hujja ku ba su da hujja iyaka sun isko iyayen a kai kuma ba a shirye suke da su bar abin da suka shi isko iyayen a kai ba sai Allah ya ce awalau kana a shaidanu ya da'uhu ila azabin sai haka za su bi tafarkin iyayensu ko da shaidan ya yi amfani da wannan hanyar domin ya karkatar da su ya kai su zuwa da azaba ta wuta kuma ce na wannan ayar Allah nuna mana cewa shi kan ke amfani da wannan dama ya ce musu ba hujja hujja ku ita ce iyayen ku sun rike shi don haka da iyayen ku suna kai ku ku karku fasara ku sake idan kun sake kenan kun wautar da iyayen ku kenan kun yarda iyayen ku suna bisa bata kun yarda iyayen ku ba su da hankali don haka ku fasara ku bari haka shi dai ke gaya musu cewa haka shi kamar da Allah ya faɗa wata ayar ita wai za ka lalu biyu ma anzala Allah qalu man tabi ma wajadana alayhi aba'ana sai ce awalau kana ya la na shay'an wala la yahtadun haka kenan za su bi iyayensu ko da iyayensu sun kasance ba sa hankalta komai ba su hankalci komai ba ba san komai ba iyaka kawai sun da kuma kan wannan bautar gumaka ba tare da wata hujja ba su ma kenan haka za su bi haka kenan sun bauta mu waɗannan abubuwa saboda biyayya ga iyayensu sannan da su da iyayen nasu shaidan da ya yi amfani da wannan dama a kansu domin ya kai su zuwa ga azaba ta wuta sa'ir wanda ba dawa suka yi ba to suna kan hanya na lokacin lokacin insha Allah za mu tsaya kan ayawa nan Allah ta gobe za mu tashi kan izi alhamdulillah insha Allah akwai cewa za a ya batun rayu insha Allah za a sace ya wa abin da ya sabaka daga dai nan zuwa Lahadi insha Allah da abin da ake nema na marayu za a tsaya a nan Abinda aka samu shi za a gabatar musu Allah ya sa a dace ya dangana kula Allah ya zama na cewa kai da ka shiga kare a gan ka kafe ko ka cutar da shi mai abin hawa don mai abin hawa lokacin nan shi ne lokacin neman sa da fiyarsa ta ce za ka ta sako ka bari ka kiri ka kan gaci har ma kamance da cewa ka ajiye mai mashin a wajen yana jira shi kuma da jira ya gaba fitowa za ka yi ba ya ga wani ya zuwa shi da aka lokacin da kuɗi ka za mu da shi biyu wala ala ke koda ka ba shi kudin zuwa da dawa ba sa wuce da shi biyu kaga ba zai saurare ka wani ɗaya bai san lokacin da za ka fito ba za ka yi sa'ar mai mutum ya kaɗa ya tafi to kaga nan idan kai ne ka je ka daɗe to kaga da yakon ka ne kai da alhaki kuma sai ka san yadda za ka yi ka isar da saƙon su zuwa gare shi idan ko shi ne ya ga ya ga sauyi wala Allah ya ajiye ka kafin ka fito ya zo ya ce masa ai ya zo ya kai shi tsohuwar kasuwa zai ba shi da yayin da kai ko da kai da shi ɗari biyu kuka yi kawo kai bai da kai duka ɗari biyu sai ga shi bai da kai da zai ba aikin banza ne kuma daga nan inda zai kai ka ya fi tsohuwar kasuwa ne da haka abin da ya masa sauki ya ɗauki wanda da ɗari hudu ya kai shi kai ko ya fito wasu ka to kaga a nan shi ne bai cika alkawari ba kan yi haka kuma ba ya halatta tsari mutum da tsaye a abubuwan da ya akwai bambanci tsakanin saya da kuma bashi abin da za ka saya ciniki ne Allah ya ce wa halallahu bai'a a harramar riba ciniki in ka sayi abu sayar min da littafi sayar min da mota na sayi mota dubu da ga kuɗin ka dubu ɗari ba a ko na sayi mota nawa ka sayar min da mota miliyan miliyan din nan ga kuɗi ga na ƙanar ko ko to na ji na saya miliyan amma sai karshen wata zan ba yace ya yarda ga da sunan shi mai sunan shi miki in ce a'a in karshen wata za ka yi ban sayar maka a kan wannan farashin ba idan sai karshen wata to miliyan ɗaya da kuɗi in sai karshen wata za ka biya da kuɗi na na mota amma in yanzu za ka biya da kuɗi na to na sayar maka da mota miliyan guda. Wannan harkar mai aka yi, haka ciniki. mota ce ga ta ya sayar maka ya ce maka ga farashi ga yanayin farashi da haka yanzu abin da ya rage gare ka ka zaɓi farashi guda idan ka zaɓi farashin miliyan guda kuma kana da su a ƙasa ka ce ga miliyan guda a kai kiri ka ga an gama ciniki ɗan adam an warware ya idan aka ce a a ciniki za a yi amma sai na ƙarshen wata ya ce to shi kuma irin wannan cikin ne sai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kace ka yadda ka sayi mota a kan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu saboda lamuni da aka baka na biyan kuɗin wannan mota ka saya a kan haka ka zama shi ya kuɗi ya ɗauko ya baka bashi kuɗin mota nan ya ce da sai ga miliyan guda bashi ƙarshen wata ka dawo min da miliyan da dubu ɗari biyu wata shi ne riba rashin bambanta wannan shi ya sa mushrikai suka ce innamal bai'u mislur riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam ya halatta ciniki ya haramta riba suka ce to menene bambancin su suka ce kaga ni ne na tafi na dai na sawo riba naira goma na kai da ita sha ɗaya ba na ce riba ba zama ribar rigar da zan tafi su sawo naira goma in sayar maka ita sha ɗaya bari tun yanzu in baka kuɗin ma da dubu goma in ce ga suka kawo min sha ɗaya suka ce mai bambanci sai Allah ya ce masa akwai bambanci shi yasa Allah ya ce wa halallah wal fa zalika bi annahum qalu al bay'u misl riba kaga ce ai shirki ma kamar riba ne sai Allah ya ce wa halallah al bay'a wa harrama riba wala suna da bambanci da ka abin da ya shafi gefen su jiki gefen sa ba? abin da ya shafi gefen bashi to wannan shi ba take shiga da ka ba mutum bashi da nufin cewa ya kawo maka wani abu a kai to wannan ya zama da ba shi ka jin masu rufa abin da suke gina a kai ko wasu cooperative wanda ba su da ilimin addini ko kuma ba sa so su sanya shari'a ta gina haka za su gina maka a ce to ai tunda za a siya maka kayan dubu ɗari maimakon a baka a siya maka kayan dubu ɗari bari a baka dubu ɗari a baka dubu ɗari a siya maka kayan ɗaya ne ba abin da iyaka kawai su rubutawa suke an fito da dubu ɗari za a kawo dubu ɗari da idan kai mai tsantseni ne kai ne za ka matsa kana tsaye ka takura sai dai aje a kai kayan ga mai saya don malamai sun ce idan saya ne an saya maka abin dubu ɗari su suka sayi abin suka saya a gurin wannan mutumin suka biya shi kai kuma suka sayar maka da wannan abin dubu ɗari da goma wannan wala ba sa amma suka dunkula kuɗi dubu ɗari suka baka to ya zama riba to abin da jami'an waɗannan ce wanda na gari suke wasu kawai sai a rubuta dubu ɗari a baka dubu ɗari za a rubuta maka kana dubu ɗari da kuma ya rage naka da kai da ma'aikata su ke a ce ku je ku siya musu in sun je sun saya wala ba a in ba su saya ba ma wala ba a su kuma mutanen su ma waɗanda ba addini ba ne ya dame su ko ba su san hukuncin ba sai su zagaya da su da waɗannan ɗin sai su ce ku ba mu kuɗin kawai ku fita sai su ba su kuɗin har su ba su wani abu ta gashi sun cire ba kuma gashi sun ba da rashawa wasu kuma za a ce za a saya masa firij da dubu ɗari sajiyarsa shari'a da mai firij da mai komai da an tura masa dubu ɗari a kan ya su firij ya su zaga su an shi dubu ɗari su ba shi wada abu waɗannan harka ce ta ba karara kuma irin wannan tuke ɗebe albarka da duki albayan da shi interfaith an dade ana maganganu gare shi malamai sun yi maganganu kuma na ji lokacin da muka yi karatun ayar da take da alaka suna jin mun taɓo wannan alaman ko don haka abu ne wanda malamai sun yi a koma da maganganun da malamai suka yi wannan al'amari al'amari mai addinin musulunci don musan ba a haɗa shi da komai a aƙidun musulunci ba a haɗa su da komai bayyawa a ce addinin musulunci a haɗa shi da wani addini su tafi yi bayyawa kuma bayyawa a yi compromise shi addinin musulunci zai karɓan compromise lakum dinukum waliyari ko ka yadda da musulunci ko kar ka yadda da shi duk wanda bai yadda da musulunci ba sunan shi kafiri magana cewa a'a ai ai kusanci da addini da waye a'a addini ce musu kafirai a ce kirista a cewa duk sunan su kafirai haka Allah ya ce innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ila rija'an haka ba su da bambanci da haka da kafiri kirista da kafiri da yahudiya da kafiri da majusai da kafiri da bautar gunki duk sunan su kafirai a musulunci musulunci bai yadda a ce a zo a haɗe a yadda da wani bangare na addinin ka ni ma a yadda da wani bangare na addini ka ko kai ka barbacin addini na ni in barbacin addinin ka musulunci bai yadda da haka don musulunci har duniya ta naɗe addinin musulunci shi shine kaɗai addini da gaskiya kuma har duniya ta naɗe musulunci bai yadda da cewa wani addini gaskiya ne ba musulunci ba wannan shi ne aƙidar musulunci amma zamantakewa wannan wani abu ne daban kana iya shirya zamantakewa ta kai da wanda ba musulmi ba zo mu zauna mu shirya za a zauna lafiya za a zauna lafiya guri kaza guri an mana samun matsala ta tsaro ya zame mu yi magance tsaro ya za a yi kaza kuma kar ku taɓa mu kar mu taɓa ku kar ku ɓace mu kar mu ɓace ku kar ku yaƙe mu kar mu yaƙe ku zama da zamantakewa ce ana zama irin wannan a tattauna yadda za a yi takewa da yadda za a yi zaman lafiya da yadda za a zauna tare in mutunci ya yarda da wannan to amma ba wai ma'anar zaman tare kenan a ce kar an ce addinin ka ba daidai ba ne a ce an dinga girmama addinin ka ka girmama addini na san ka karka girmama addini dan baka imani da shi ba karba baka imani da addinin musulunci baka girmama shi ba yadda ka ce ka girmama addini na kariya kake haka nan ne ma kuma bayan da za a yi girmama addinin ka Allah ya ce mun ƙarya ne kuma yana daga cikin larurar addini na inda ta cewa duk wani addini da ba musulunci ba to wannan kaga kenan da haka waɗannan abubuwa ba na damun kanmu cewa ai an yi fada ai wani ya ce interface wani kuma gaba ɗaya ba ma tsayawa ga fasara guda me ake nufi da interface din shi abin da ya kamata a tsaya ba wai kalmar interface ba me ake nufi da shi ana nufin addinai gaba ɗaya cewa me hukuncin a ce addinai su zama guda ɗaya ko me hukuncin a ce musulmi ya ce ya yarda da wanda ba musulmi ba har a baci musulunci kar a baci wata mummunan abu ga wanda wannan kar musulmi ya yi da'awa kar wance ya yi da'awa duk ya kamata a yi matsaya me ake nufi da internet idan aka yi matsaya ga abin da ake nufi da internet din to za ka yi ba shin kuna nufin internet a zo a haɗe a jini su zama guda ɗaya kuma wani abu ne da ba zai yi ba ko kuma na nufin internet a zo a zauna da mu da waɗanda ba musulmai ba mu samu wakilanmu da wakilansu a zauna a tattauna wanda kuma haka yana aukuwa ko dace ko kasashe da ke raki da juna karshe sai kaga an zo an zauna a haka an zauna da wannan bangare da wannan bangare a yi rajejeniya ya za a yi kaza ya za a zauna lafiya ya za a yi kaza Allah ya ce wani jana mu musulmi fadna da hawa tawakkal ala Allah haka wannan kenan babban matsalar da muke samu rashin tahdidin me ake magana akai duk ne matsala duk inda za a yi magana akan intafai, a tsaya a yi tahadidi mai ake magana a kai gina ne hukuncinsa inda kamata a yi magana kuma alhamdulillah malamai sun yi magana mai kyau na ji maganganun ah, tsakanin rijiyar lego da ya maganganu masu kyau kuma da wannan abin ya fara tarihi wannan abin ya fi yolinsa da abubuwa da suka shafe shi wanda yana da kyau mu koma ga ire waɗanda da sauran malamai da yawa da suka yi maganganu a kai haka profesa mansur ma ya magana a kai haka nan eh, sauran malamai kowa na magana amma sai ka wani yana suka nan yana suka ta kan amma asalin abin da ya kamata a tsaya a haddade ta hadisan nan shi ne muhimmi shi yawanci sai ka da wani da wani da suke shukan juna da sun yi tafi da abubuwan da suke magana kana suka mutum a kan abin da shi ma bai yarda da wannan abin da ya suka shafe shi ma yana sukan ka kan abin da kai ba baka yarda da wannan abin da ke suka amma saboda kawai an kira kalmar intafin ba sai an haddade me ake nufi ba dinga haddadewa sai a fi sarkin fahimta amma a ka tafiya haka to haka za a yi ta kan malamai wannan ya ce ba daidai ba wannan ya ce daidai shi wanda ya ce ba daidai ba ga inda yake shi wanda ya ce daidai da ga inda yake ka kaga matakar ba samu ta hadidin me ake magana a kai ba to haka za a yi ta tafiya Allah ya samu dace Thank duk ai guda ɗaya ne muhimmin mai wulaƙantarwa wulaƙantarwa sanya raɗaɗi yake yasa za ka inda Allah ya ambaci azaba da azaba mai raɗaɗi ya fi yawa inda ya ambaci azaba muhim an gane raɗaɗin shi ke saka wulaƙantarwa an gane ko muhimmin a larabta kalma mai wulaƙantarwa an gane amma duk azaba duk azaba ko ba a ce mata alimun ba azaba mai raɗaɗi raɗaɗi azaba ke sanyawa an gane ku da an ce azaba to shi na raɗaɗi ya zo Allah ya kanka ambace ta so yawa azabun alimun wani lokaci ce azabun azimun mai girma me ya zamu mai ta yi girma saboda girman raɗaɗin shi yasa ka zama mai girma an gane ko haka nan azabun muhimmin azaba mai wuce da tarwa ana sanya wulakanci ga wani don haka kuma azabin muhimmin azaba da wulakantarwa an gane idan aka fassara ta da azabun alim kan fassara ta da ma'aya an gane albakin muhimmin mai wulakantarwa kuma wulakantarwa ta sanya raɗaɗi na daga cikin Allah saboda su. na da da wani da wannan saurin kuskure ne ba a san irin saurin na kojin karatu ba a yi an gane ko kai karatu a nitse kai karatu kana yin karatu da sauri amma kuma cikin natsuwa kuma ana fahimtar karatun da kake yi kuma aya na don aya ta zauna labari amma kana karatu kawai da dai aje a gama ba hikima in dan kai wannan ne kare ka rage abin da zaka karanta ka yi dan lokaci ka musu me rage inda za su bi da nutsuwa a yi shi kenan ya fa a ce sai ka yi wurin ka yi da yawa an gane wannan ko za ka karatu a yi shi a dace idan kai karatu a dace ana fahimta domin ba makasudi ta dabbori sauraron alkur'ani alkur'ani zai ratsa zuciya wannan kana yin wannan saurin kai wani tasiri ba wani tasiri da za da ka tsare ga yi daidai misali kuma an ka san sauran naka shi ne kare zai sa ka sauke to ka haƙura da saukar da shi sai ka sauke kuma fahimta karatun a yi karatun da kyau da ratsa a yi yayi tasiri ya fi a ce ka yi sauke ka sauke wallahu shi kenan sai ko ce